على ذاك ما لا شريعة تفضل ومن على العاد حمولا akwai akwai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Uh, today is the 19th day of Ramadan, the year 1437 after the hijrah of our noble Prophet alayhi salatu wasalam, which corresponds to the 24th of June uh, 2016. <coughs> uh, yesterday, the Quran showed us Allah has created gardens of different kinds, those that are flowing on the ground and those that are erect with different kind of fruits, different kind of vegetables, all this for us to eat and enjoy the bounties of Allah in His fruits. And that we should give the due. And in giving, in giving out the due, we should not be excessive. We should also not be excessive when we eat. We should eat with moderation. Uh, today Allah has returned us back to animals. He said, from the among the livestock, there are those that carry burden, those that carry weight, people can be used as a uh, transport uh, animals, and also fasha, the ones that are small that cannot be used in anything heavy, for they are eating also. Uh, Allah has said, then you should eat from the bounties of Allah. But you should not follow the footsteps of the Satan because is an evident enemy to you. So yesterday after directing us to eat fruits, fruits of different kinds, today Allah is directing us to also eat from animal meat because that is the richest source of protein. And today <coughs> uh, science has proven that man needs protein. And the quickest and easiest way to get protein is from the animal meat. But yet, one should not be excessive in whatever he does. Excessive is that when you take food more than what you need, what your body requires, then you accumulate fats and that can also lead to disease. What is required of you is moderation. So yesterday, as we are advised by Allah to take a lot of fruits, today we are told to take uh, animal meat and that <clears throat> we should not follow the footsteps of shaitan because it's an evident enemy. In these two verses, there's a lot of knowledge embraced in them. One, the importance of fruits in our health. Uh, <clears throat> until recently, in 1930, uh, human being didn't know that eating fruits is part of the essential things in their diet because that is the main source of vitamin C. The lack of vitamin C, which is called ascorbic acid, leads to scurvy, a disease in which we have hemorrhage, blood bleeding under the skin, we have uh, other symptoms associated with it. And that when it was discovered in 1930 by a Polish scientist, vitamin C was found to be necessary for life that no human being, no human being can live without eating fruits. No human, live, uh, human being can live without uh, vitamin C in his body. And unfortunately, animals do not produce vitamin C, only plants, because it's a water-soluble vitamin. It's only found in fruits and in plants. So that's why we see that Allah is always uh, referring to fruits, fruits in the Quran, showing the importance of fruits. So people should take that as a diet. Uh, unfortunately, we here in this part of the country, fruits are, uh, are not something made essential as part of the diet. We hardly bring fruits in our breakfast. We hardly bring fruits in our lunch. We don't even bring fruits in our dinner. So when do you eat fruits? When the season of the fruit is there, we eat. During the season of mango, we just eat. During, we don't make it, we, we, we don't make it part of our diet, which is supposed to be like that. Ibrahim alayhi salam, when he put his uh, progeny in Mecca, he was asking God, وَرْزُقْهِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ Allah, he's asking Allah to enrich them with fruits. Because without fruits, no human being can survive. So we have to cultivate this culture of eating a lot of fruits. It brings protection too against many diseases. The cellulose in fruits is said to be very useful in fighting cancers, especially colon and rectal cancer. So we should uh, develop this habit by engaging in taking a lot of fruits. By doing that also, we increase and boost the market of fruits. People go back to farm and start farming fruits, not uh, only cereals. Uh, today Allah is saying that we should also take animal meat and that we should not follow the footsteps of the Satan. Animal meat, as I said earlier, is the richest source of human of uh, protein. And you know protein is broken down into amino acids which are the building blocks of the body, the muscles. It is very important to that a society like our own where we have cattle rearers to have made meat very available and cheap for this population. You find a lot of children in this part of the uh, nation uh, suffering from malnutrition. This malnutrition involves the lack of protein. When we have cattle, there is no reason why children should be malnourished here. We can drink from the milk of the cattle, eat from the meat of the cattle. Allah is calling us in the holy book that we should eat protein so that we should be healthy. Because a healthy man, as they said, <coughs> it's um, the, healthy mind, a healthy mind and a healthy body. So, كُلُوا بِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ Eat from what Allah has made it bounty to you. And that you should not follow the footsteps of shaitan because it's evidence to you. Here, Allah is telling us Satan is evidence. He's an evident enemy. You can as if you can see him directly. There is a metaphor here because in other verses Allah showed that shaitan is something you cannot see, it's a spirit. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. He and his descendants sees you from where you cannot see him. This is the truth about the Satan. But here Allah said, don't follow his footsteps as if Shaitan is a human being, you can follow his footsteps evidently and see them. Yes, you can do that. You see, you know the Satan by his walks, by his insinuations, by how he deviates people from the right path. The Satan has been deceiving the pagans during the times of Jahiliyyah of not eating kind, some kind of meat, concocting lies against Allah, bringing law which has nothing to do with God and attributing it to God, thereby forbidding what Allah has made permissible, also destroying the society. So the Quran is calling us to be careful about following the footsteps of shaitan. And that is evident to you because wherever anything that would destroy you, would destroy the society, anything that would divide people is the footstep of the Satan. Anything that will make you forget God It's a Satan. Because what Satan wants is that you should forget your Creator and worship any other than Allah. In this sense, it is evident to you. Whoever comes to you trying to deviate you from eating halal or forgetting God, you should know that this is the devil and you should desist and don't follow him. Because Allah said, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ Don't follow the footsteps of the shaitan he's, for, uh, he's definitely uh, an enemy. Now, God will also tell us that there are eight types of animals which are the livestock allowed for us to slaughter. These eight types, we have the sheep and the goat of both sexes. Then we have the camel and the cow of both sexes. Uh, during the pagan times, the unbelievers did join a tradition of attributing lies to Allah and saying this is permissible and that is haram, which Allah in a beautiful argument shows that such things should not be uh, taken into consideration. That if somebody tells you something is forbidden, then you should ask him to bring his his um, his proof. You ask for proof when something is forbidden. As for things that are permissible, you do not need any proof. The fact that Allah has not forbidden anything is enough and evidence that it is halal. But those who tell lies on Allah and concord lies on Allah so that the deviate people without knowledge, Allah will never guide them to the straight path. And you can easily know them. So the aspect is ask them where is their evidence that Allah has forbidden. You need a clear cut injunction from Allah that this, this, this and this are forbidden. Not by conjecture, not by going around beating about the bush, Anything that is forbidden is clear cut stated, either in the Quran or in the mouth of the noble prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam in an unambiguous manner. And what also should be an authentic narration. These are the only things that are forbidden by Allah. Any other thing is halal. May Allah guide us to the first part. Uh, to, <clears throat> Allah ga watan ramadan shekara 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da 24 ga watan jun shekara 2016 shekara ta miladiya to jiya Allah ya nuna muna ni'imar da ya muna na ba mu yayin itace kayan gonaki kuma ya ce mu ci daga cikinsu lokacin da suka nuna sannan mu bayar da haƙƙin shi lokacin da wato muke girbe su sannan kuma Allah ya muna gargaɗe cewa kada mu zama masu israfi wasu almubazzaranci domin shi Allah bai son mai almubazzaranci cikin abin da yake yi wato lokacin da za ka bada haƙƙin Allah ka bayar iyakan haƙƙin Allah ah, ba a so ka bayar da komai domin iyalinka su samu abu to haka kuma da Allah ya ce mu ci daga cikin wayannan 'ya'yan itace ba a so kuma wurin cin ka abu ka wuce haddi domin duk wanda ya wuce haddi cikin ciye-ciyen shi kuma wannan abun zai juya zuwa ga yunwa to kamar yadda aka muna nuna muna ni'imar Allah na fito muna da 'ya'yan itace da kayan gonaki iri-iri yau kuma Allah ya nuna mana cewa wa an sha'a minal an'ami hamula Allah kuma ya kirkiro daga cikin dabbobi hamula wanda suke ɗaukan kaya salihatan lil hamli alaiha kal ibli al kibar kamar manyan raƙuma har da ma manyan shanu wa farsha yani la tasluhu lahu haka kuma a cikin su akwai ƙananan wayanda ba su iya ɗaukan kaya kal ibli sughar kamar ƙananan wato raƙuma wal ghanam da kuma tumaki summiyat farshan me yasa an kira su farsha domin farsha ma'anar shi shimfiɗa li'annaha kal farsh lil ard domin kamar shimfiɗa ne a ƙasa liduluwi hamin ha domin suna kusa da ƙasa an haɗa su da manyan dabbobin aka kira su da farsha to nan Allah ya ce kulu mimma razaqakum Allah ku ci daga abin da Allah ya zarta ku la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin wato kakkubi tariqahu hanyar shaytan fi at-tahrim wa at-tahlil no halatta wani abu da haramta wani abu domin shi shaitan lakum aduun wa bayyil adawa wato yayye shi da ku yayya ce wanda ke bayyananna shi shaitan to da Allah ya nuna muna dabbobi ga su masu daukan kaya ga wayansu kuma ƙanana ba su daukan kaya sai ce kulu mimma razaqakumullah ku ci daga abin da Allah ya zurta ku daga cikin wayannan dabbobi jiya an ce ka ci kayan itace yau kuma an ce ka ci ci nama tsire <laughs> ka ci nama ka ƙunshi Kunga ga ƙur'ani tuntun yake ma ɗan adam nasiha da bayani ci wannan ka ci wancan to wurin cin naman kuma kada ka yadda a haramta maka abin da Allah bai haramta ba kada yadda kuma a halatta maka abin da Allah ya haramta kawai ka bi doka Allah jiya mun ce ‘ya'yan itace ‘ya'yan itace suna da muhimmanci kwarai da gaske a cikin rayuwar ɗan adam kun ga annabi ibrahim kullum yana roƙo allah sai ce allah ya azurta zuriyar shi da 'ya'yan itace to mu a ƙasar nan al'adar mu shine ba mu mai da kayan itacen nan muna muna kiran su kayan marmari alhali ba kayan marmari ba ne kayan bukata ne mutum yana bukatan kayan itacen nan domin kyawun jikin shi da lafiyar shi shi yasa zaka gaba ma damuwa da shi a cikin abincinmu amma kun je wasu kasashe za ku ga kullum in an kawo breakfast sai da wani abu in an kawo na rana kuma sai da eh, fawake in an kawo na dare ma sai da fawake wannan ya tuna mu malaki ba mu labari wani limamin madina da ya zo aka je sokoto da shi bayan an ci abinci sai ma na gaya ma liman a lokacin nan a kawo fawatir da larabci sai ba kawo ba domin mu ba al'adamu bane cin ƴaƴan itace sai za su tafi sai liman ya ce mana ga ga buhu ɗiya kusan ɗiya cikin buhu busasshen <laughs> shi ya ɗauka kuma ce shi ya kai wannan ɗiya ne shi ke na kawo a babu wale ce yana ta dariya wato baya cikin al'adar mu cin ƴaƴan itace ya kamata ya zama abu domin nan ne lafiya take kun ga ba abin da ba sa magani basir nan da ke damun mu a ƙasan nan ba abin da ke damun mutane kamar basir domin masu tallan na masu maguna kullum za ka ji suna ga maganin basir me maganin basir ka ci ayan itace masu kyau sannan kuma in ana cin ayan itace ba mu iya ci ba ba kawai lemu ka tsotse shi ba da za ka iya ci da wannan a'a ba fatar ba na za ka yi cin fatar lemu eh? totuwa totuwa sotuwar lemu Allah na ka ci ɗaya biyu kakka sha lemun shi kaɗai ka ci ɗaya biyu kuma ba za ka yi cinye duka ba domin yana taimakawa yana hana ma wasu ciwon kansa sannan yana hana intact shi shine ka ji ka zuwa ban gida ciki ya ɗaure aci ne mai cin wannan bai infaki kullum za ka gaje bayan gida kuma zuwa bayan gidan na yana fitar da cuta da datti wato mu yi cin kayan itace kun ga in mu ba kayan itace mahimmanci kamar yadda Allah ya nuna mana ni'imar shi ce ya fitan muna da su fa iri iri yanzu za ku ga kasuwar su ta karu sannan kuma mutane za su koma gona su yi kiwon abin nan eh, noman kayan itace noman kuma ba rani ba ya zama ana noman itace na 'ya'yan itace yana da mahimmanci kwarai don rayuwar mutane kun ga kuma wannan yau kuma an koma kan nama cin nama kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatish shaytan shi ma akwai fa'ida a cin nama domin yana kunshe da abin da ke gina jiki ba ka iya rayuwa kawai akan 'ya'yan itace kana buƙatar nama ya baka wato ƙarfin da zaka gina jikinka to amma kamar yadda aka ce kullum kuma israf bai da kyau duk abin da ka wuce haddin shi kuma zai kalkali ya zo ya zo maka cuta kun ga ruwan nan da kuke ganin ruwa ruwa kawai in an ba mutum yanzu a ce drum ɗaya ya sha to ba zai tashi ba zai mutu ruwan zai kashe shi water intoxication ashe kuma Allah ya toje Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy shine rayuwa amma in yayi yawa sai kashe ka to komai ake yi a yi shi tsakatsaki kada a zurfafa kada kuma a kiyaye shi to Allah na nuna muna wayannan ayoyi abubuwan da ya halatta muna saboda yace kuma kada mu bi hanyoyin shaidan kada mu bi sawun shaidan domin shi maƙiyinku ne bayyananne nan ya zo ne a siyakin shaidannu sukan zo su ce wannan dabba halal wannan haramun wancan halal wannan haramun sun kararrabe abubuwa wanda Allah bai ce ba wannan suna kirkiro shi ne daga kansu kullum yawanci suna haka suna so su ga mabiya ne in yana so ya gwada ya ga mabiyan shi sai haramta abu ya ga wa zai yi wannan shaɗan ne to Allah ce kada ku bi sawun shaytan domin shi shaytan makiyin ku ne bayyana ne nan da ya yace aduwwun mubin magana ce amma shin wai aya ce hujja ana ganin shaytan haka kai tsaye a'a ba a ganin shi domin Allah yadda kanshi ya nuna mana cewa shi da qabiluhu wato ƴan uwan shi ba suna ganin ku inda ba kwa ganin su ashe duk inda aka je da af'alu shaitan al-zahira to zaka same ta ne alal majazi ne wato Allah yi wato sakaye ne yake bayyana muna wato ba san ce maka shaidan kana ganin shi ba domin aikin shi kana gani saboda ka duk abin da yake na shaidanci ne zaka gane me abin shaidanci shine wanda zai haramta maka abin da Allah ya halatta ko ya halatta maka abin da ya haramta wannan shaidan ne baka bukatan wato wani abu ka gane shi shine Allah ya muna bayani a cikin wannan abubuwan nan kamar ya ta zuwa ce Oh to da Allah da yace wa min al-anami habulata wa farsha nan yace samaniyat azwaj nan dabbobin nan wato zawj zawj shine wato kashi hudu ne bibbiyu kashi hudu guda takwas kenan asma guda takwas badal min hamula wa farsha min al-ba'an shine zauje ne ana samu wato daga daga awaki daga raguna suna da wani suna banda raguna daga tumaki tumaki daga tumaki zauje ne eh, namiji da mace wato rago da tunkiya shine tumaki isnaini zakar unsa wa min al ma'd isnain bil sukun ko ma'd da kuma wa qari'a bi fathatayn ma'd al isnain shi guda biyu qul ya muhammad liman harrama dhukur al an'am wato manzo Allah ka gaya ma wanda ya haramta mazajen wayannan dabbobi taratan wa idatuha ukhra a wani lokaci kuma ya ce a matan ne ka tambaye su wa nasaba zalika ila Allah kuma jingina wannan zuwa Allah a zakaraini shin wayannan mazaje biyu ne min ad-da'ani wal ma'az daga awaki da tumaki aka haramta hurrim harrama Allah alaikum amin amin eh unsayani ko kuma matan ne biyu min huma daga gare su amma shtamalat alaihi arhamul unsayani ko ko abinda wato mahaifar wa'annan matayen suka kunsa shine Allah ya haramta zakaran kana aw unfa wato namiji ya kasance ko mace nabbi'uni bi ilmin ka bani labari ko ka gaya mun da ilmi fihi min min aina tahrim wa in kana المعنى من أين dhukur haram aw al-unfa fa jami'u al الذكور aw أو الأنوثة فجميع الإناث أو ما اشتملت الرحم at-takhfif wal-istifham lil-inkar saboda haka in ya kasance daga ina wannan haramcin ya zo in ya kasance daga zaman su mazaje ne to ya kamata shi dukkan mazaje su zama haramun in kuma ya zo haramcin ne daga kasancewar su mata ne aka haramta wayannan dabbobin to ya kamata dukkan su ya zama haram ko ko in kace da wato mahaifarsu ta kunsa ne kuma tana iya kunsan namiji da mace to daga ina kuka samu keɓe wani abu ku ce wannan Allah ya haramta ko mazan ko matan ina kuka samu wannan hujja wal istifhamu lil inkar wannan tambaya Allah na musu inkari ne nabi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin in kun kasance ku masu gaskiya ne fi ma taz'umuna alagawa ta malan ga mai musulunta namiji to me kake yi ne kake ko English uh, Islam means submission to Allah and uh, having faith in all his prophets, the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we want you to, to recite after us, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله So you are giving testimony there is no deity worthy of worship except Allah and Muhammad is his messenger. What is your name? My, my name is Maswell Box. My name is Abdullah. You are Muslim and you already converted or what? Yes. You are already converted. Yes. So you want to repeat the ablution. Okay. Your, your, your new name is what? My female name is Master, but my Muslim name is Abdullah. Abdullah. Yes. You are already Abdullah. Yes. Okay. So that my Muslim ta. Okay. a ba shi kyautan. to nabbihuni bi ilmin in kuntum sadiqin wato kullum mu ce kirari kullum mu ce kirarin abu sai ya da hujja ilm sai ya da ilimi wannan ya nuna mana Allah ya ce mana kada mu bi sawun shedan kada ku bi shi makiyi ne bayyananne ya za ka gane sawun shaidan ko ya za ka gane shaidan shine wanda ya haramta maka ko ya halatta maka abu ba tare da ilimi ba sai don son zuciyar shi shine shaɗan. me maganin shaɗan ina hujjarka ina hujjarka shine maganin shaɗan? domin shaɗan bai da hujja sai son rai to mu abin da muke cewa hanya suratul mustaqim hujja ta kasance daga qur'ani wato magana Allah ta kasance daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta inganta kuma ta kasance daga yanda malaman farko suka fassara wayannan abubuwan nan uku layin nan uku in ka ja su to wannan shine siratul mustaqim wa man shaqiqa rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم هو هكذا يتبع غير سبيل المؤمنين ya bi hanyar ba mummunai ba su waye mummunan ba sunan mutanen farko ba so dole sai an bi hanyar su saboda haka maganar su hujja ce qati'a maganar malaman farko maganar su tana cikin hujja addinin musulunci domin inda ba mu bi tafsirin su ba za mu karkace wani sai zai karkatar da mu ashe hujja shine Allah ya ce manzo Allah ya ce kuma malaman farko ga yanda suka fassara in sun samu tsabani a wannan fassara to duk wanda ta bi daidai ne ma'anar shi wannan aya ba muftama ba ce tana ɗaukan ta'awili domin in ba ta ɗaukan ta'awili yanda suka kasance sun fahimci larabci sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su yi sabani ba to har in sun yi sabani wato ba nassi bane a hadiyar wannan sabani da suka yi sai nuna wannan dalilin da ka zo da shi ba zahiri ba ba bane zahiri ne kawai to kuma kowane ka ɗauka daidai ne sai dai abin da ake cewa mutane ka zo ka samu mutane akan wani abu kada ka zo musu da bako domin tabbas tabbas za ka kawo rudani da rikici a cikinsu da sabon ilimin nan da ka zo sannan ba cin wanda suke da shi ba ne ya fi hujja domin hujja ba kai ne za ka ce ga hujja ba to ko ma menene hujja su kuma su za su gaya mana menene hujja saboda ka takalidin wayannan mutane ya zama wajibi addini to wani sai ya ce a ah, to ai sahabban na da yawa tabi'an na da yawa tabi tabi na da yawa me yasa ku kuma kuka kayyade hudu me yasa ku kayyade hudu tunda suna da yawa to wannan ba su kihu a tambayan wani ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wani ansari ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan annabi wata ne duba sama yace an kusa dauke ilimi sai ce wa annabi ah, ya za a dauke ilimi gashi mun karanta qur'ani mun karantar da yaran mu da matan mu kowa eh kuma kace za a dauke ilimi yanzu yanzu ma muke ganin mun fahimci qur'ani sai annabi ya ce da na dauka kana cikin mutane fuqaha Madina na dauka kana cikin masu fahimta a Madina haka annabi ya bashi ansa na dauka kai faqihi ne amma da kai wannan tambayan sai annabi ya gane ne ba faqihi bane to ina ne rashin fiqhin shi annabi ya ce ah, ba ka ganin yahudu tare da taura a hannunsu nasara tare da injila a hannunsu suka ɓace ma'anan shi kenan musulmi ga qur'ani a hannunsu za su ne za su ɓace ce wanda Allah ya so shine fikin fahimta to ga shi mun bace wai har wayancan mutanen da muke la'ana muna cewa ba san komai ba eh la'ana ce mana ba su iya sallah ba wai kai ne yanzu zaka gaya mana yadda suke ake sallah wai yanzu zaka gaya mana yadda ake sallah mutane shekara dubu da wani abu ba su iya sallah ba sai yau akwai wani abu wajibi a sallah ma ba sani ba to ka mai da su wawaye kenan ko to shi ne wannan shine wawa tafiyan ilimi me yasa ake cewa arba'atul mazani so hudu ake bi me yasa kun san dalili komai da sanadi ake yin shi yau kawai ba za ka ji ibn abbas ya yi magana ba ka fara yi kana da sanadi zuwa ibn abbas kana da to ba ka da iko ka kirkiro ƙarya ka tsora akan shi kana da sanadi zuwa wani sahabi kana da to ba ka da iko ka jingina magana zuwa gare shi dan rashin sanadi to ko da sanadinka kana da shi sai zama kuma ahad ka san me ahad shine sanadin da zai yi ƙarya ta shigo aka san shi shine mutawatir mutawatir wanda yake bai yiwa ƙarya ta shigo domin waɗanda suka ruwaito wannan abun bai yiwa ƙarya su ta haɗu a ciki bari mu ba ku misali wani zai zai ce maka <coughs> kun ga murtala janar murtala an kashe shi ko ba kashe shi ba zai yi wani ya ce kai karya ne ake duka wani dubara ce ta yan arewa ko wasu kafure zai yi ko propaganda ne ba zai yi ba domin kiran ya zo cewa murtala an kashe shi wa ya kashe shi dimka ba shakka labari ne mutawatir domin waɗanda suka naƙalo shi kowane gidan rediyo da na musulmin da na arnin da na waje da so zai yi wa a ƙarya shi ne ake cewa mutawatir amma wanda yake ahad zai yi wa a ƙarya kuma zai yi mutane su haɗu su yi ƙarya shi ne ahad to ba bauta wa Allah sai da tawaturi domin tawaturin nan shi ne ya shine dula ilm nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin nabbi'ini bi ilmin tawatur shi kaɗai yake kawo ilimi in ba tawatiri ba ne zato ne وفي الصحيح والضعيف قصدوا الظاهر الى القطعي wance rawahu rawahu fulan fulan fulan in ba mutawatir bane zato ne har yanzu ba qat'i ba to abin da ya rage mutawatir kun ga qur'ani riwayatu wa shaf dukkan wayannan riwayat ne mutawatira malami malamai bayan malamai malamai bayan malamai suka zo har yanzu saboda haka sanadin su mutawatir sharadin riwaya ta zama qur'ani sai ta zama mutawatir in ta zama ahad shazza ko da sahiha ce ba qur'ani bane to haka fiqihu ban iya jingina magana zuwa ga malik sai maganan nan ta zo mun hanya mutawatira daga malik ba ahad ba ban iya jingina magana zuwa shafi'i sai magana ta zo maka mutawatiran min shafi'i yasa malamai tilqa'iyan ba tare da wani tunani ba suke bin ilimin da suka gaje shi domin ya zo musu mutawatir manyan malamai ne larabawa ne ilimin hadisi duk suna da shi da kuke gani ba wasu jahilan mutane ba ne amma tun da yake haka abin ya zo zamanin da ka zo ga ilimin da ke kawai a cikin saha kasuwa ne ka je kana so ka sai kaya takalma matsalar ba takalmin da ka gani zaka saya ba wanda babu a wurin zaka saya to ilimi na fiqihu na ahli sunna wanda ke kasuwar ilimi a yanzu hudu ne kawai kun fahimta ɗayan hudu a kasuwar ilimi ilimi aka ce ba zato ba amma in ka ce min maganan Sufyan Sauri eh yana da ilimi kuma an ruwaito shi amma ruwaitowa mutawatiran a'a ahad zai ma bace ba shi yasa ake bin wayannan al-a'immatul arba'atul mujtahidin wa muqallidihim bi ihsanin ila yawmiddin to taka Allah ya tsare addinin shi Allah ya tsare Qur'ani da tawatur Allah ya tsare tsare fiqhu da tawatur ba yadda zai ka canja shi duk wayannan hadisan da ake kawo ana nufe maganar manyan malamai ai wayannan malaman duk lokacin da ake wayannan suna sane da su amma domin tawaturin ilimin da suka gada wannan hadisin bai isa ya rusa shi ba kamar abdullahi bin abbas ne aka gaya mishi wani abu da yake malamin madina ne sai ce kai ba zan bar abin da muka sani na ilimi ba domin wani oh, eh, balarabin ƙauye duk ya cika wandon shi da fitsari yanzu in ɗauki magana shi dan ya kawai ya zingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a'a shine fikirar ba za ka bar abin da kake ba da wani ba kauye ba kauye malami ya ja ya saha hadisi shikenan sai ka bar abin da kake ka koma to in kana yin haka karshe za a kwace maka addinin ka domin wani zai zo maka hadisi ba wanda babu bukhari wajen dubu ɗari biyu ya tace hadisai yanzu dubu bakwai a cikin littafin shi tafrar fa dubu uku ba tafrar malik dubu ɗari biyu shi ma ya tattace ya bar ɗari biyar eh? Eh, eh, ɗari biyar musnad cikin dubu ɗari biyu shi yasa nake ba mutane misali ilimin nan fa wato ana tsintar ƙwayar abin nan ne wato a ce ƙwayar shinkafa cikin buhun yashi cikin buhun yashi na ke tsintar kwayar shinkafa a tara a ci ba buhun shinkafa ba ne ake neman kwayar hatsi ake neman yashi kun gane abu hadisai buhun yashi ne sai malamai suna ta tono suna neman me mai amfani ana citturo shi to wani sai ɗauko buhun gaba ɗaya ana abinci sai ce zuba ma mutane ƙasa da yashi wani shi ya kwaso hadisai abinda suke yi kenan suna halaka mutane san malaman sun tace sun tace wayan hadisai sun gwaggwada su sun hada shi da qur'ani sun hada da sunna sun hada da larabci sun hada da komai kafin su fito da shi ce eh to wannan za a iya ci ce yanzu ya za ka iya warware domin ina gaya muku in mun warware wannan aikin da suka yi to mun halaka mun halaka in an biye musu saboda haka mu dawo mutum ya ishe ka bata ya ishe ka bata kai yi tsammani malaman da suke gaban kawai su ba sani ba kai ka sani ya ishe ka bata malami yana koya maka kai ka shi sani domin shi yana koya maka abin da shi ma na baya koya mishi abin da shi ma na baya koya mishi haka ne aka gado abu kuma mutawatiran ko ina ka je shi ne Allah sa gane wata mata ta rubuta mu wasiƙa jiya yau aka bani ita mijinta ya ce mata yin jima'i da rana a azumi in an yi ba ka fara ba ka fara kawai rama shi za a yi in azumi ya ƙare saboda haka don haka sun sadu wajen sau uku a cikin wannan ramadan din fa mutum unguwar dosa daga wawar dosa a unguwa unguwa unguwa to daga kaduna <laughs> eh wannan ya ce mubala'i bala'i to don ba ka fara shi kenan hormon azumi shi kenan sai a karya ta da ramuwa kwana uku ne ba komai shi kun ga wannan sun zo da hadisai sun zo da abubuwa da fasadi sun kawo cikin me cikin addini akwai me a'a abinda suke cewa hadisin da ya zo maganar kafara hadisi ne ya zo mutum ne ya zo ke cewa annabi na halaka na halaka sai annabi ya ce me ya ce ana auka wa na da rana haka da gangan yayi ya auka masa da rana sai annabi ya zo ce mishi to abin nan zai kafara aka zo da hadisin kafara har da aka cewa har ma ya kata cewa to wannan kuma dan rashi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in ba yadda zaka yi sai dai kawai istighfari ka nemi roƙon Allah to shi wannan sun zo mata da ba kafara saboda haka ramuwa kawai za su yi sai istighfari ya ce sau uku da rana to me kawo wannan wallahi rashin nuna imma rashin bin mu shugabanninmu da ana bin wannan zai iya rudata to yanzu mata yadda suke bin wa'azi su buɗe wannan eh, tasha su ji wannan malami yana turo musu nashi abin da ya sani wancan yana turo wancan wannan wato mutane sun rude sun rasa alƙibla amma mu da muka taso muka karanta irin su al-ashmawi al-akhdari ar-risala ba mu ba domin duk inda ka je ko a makaranta ka haɗu da yara ba wanda zai rude ka a ibadarka amma yanzu da aka yi watsi da wayannan littattafan aka ce a'a ba su sani ba ga wani sabon ilimi ga yara kan suna tafasa malamai kowa shi malami ne kowa shi malik ne kowa shi buhari ne kowa shi sibawai ne ana fankama kai wata shaddu ana wayan su abubuwa don a nuna ilimi al'ani babu shi kasaf sun kawo fasadi cikin ƙasa sun ɗauke mutane daga abin da suka sani sun kawo fasadi saboda haka komai ma za ka iya ji shi sa matan suka ruɗe kakaf ne magani ki ɗauki littafi risala ko al'akhdari ko al'iziya ko susu malam karanta muna karanta muna ya ake sallah a cikin wayannan littattafai kakka zo muna da wani sabon littafi nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin ilimi ake aiki da shi duk wani littafi da aka zo maka da shi sabon littafi bai da ilimi waye tabbatar da shi amma ita risalar nan kin san malamai miliyoyin malamai da suka karanta ta suka yadda daidai ce miliyoyin malamai yanzu kawai yaro ya zo ya ce a'a wannan shame ne a'a ko ina ma inda ba a yi kuma ba ba sa bin ka'ida to dole a rike mazhab shi yasa ake rike mazhab dan dan fasadi ko me yasa kace hudun nan domin su malamai ne wani lokaci suka yi ijma'i malaman wani zamani a ku karanta muqaddima ibn khaldun ya kawo tarihi an zo wani zamani ne malamai suka haɗu suka yi ijma'i suka ce daga yanzu ba za mu yadda wani ya yi kirarin shi al imamul mutlaq wa yana ijtihadi ga zama ya kafa wata mazhaba ba wa'annan hudu sun isha al'umma sai zama duk ɗalibin da zai zo sai dai karanta ɗaya daga cikin hudun nan sauran sai suka mutu in basara wato suka mutu sai wannan suka zo to mu wanda ya zo ƙasar nan shine mazhab imam malik bin anas mazhab ahlul madina ita ce ta zo ƙasar nan to yaya wannan abu mai tsada mai wahalar samu mu mun same shi a kyauta kawai wayansu yara su zo kuma su karkatar da mutane al'umma gaba ɗaya daga kan shi wannan kuskure ne Allah shirya da mu manyan malamai na malikiya irin su almaziri da sunan ajiya da sauransu sukan ce muna da ilimin da zamu iya istiqlali da da fatawa amma dan fasadi da kuma ganin karancin ilimi da yake yace sai mu shuru in an tambaye mu sai mu ce ma qalahu maliku ashabuhu don kan su buɗe ma mutane ne su ne malamai malami ne ya kai inda zai kai na ilimi amma ce ba zan ba ku ta fatawa ba sai abinda malik da ashabi suka ce domin yanzu akwai karancin ilimi akwai karancin kuma akwai yawancin masu ikirarin ilimi dan shekara wajen ɗari biyar fa saboda haka ba zan buɗe muku kofa ba su ne malamai sannan kuma wannan matsalolin maganar sallah ne azumi haji ba maganar mustahdathat bane wan nawazil kuma kalli wani barnar da suke da ita fiqhu shine ilimin da zai na al-ilm bi ahkam shar'iyya hukuncin shari'a al-amaliyya wanda ake aiki da ita al-muqtasiba min adillati at-tafsiliyya fiqhu shine in akwai aiki alwala sallah azumi haji aure duka da in akwai aiki shine fiqihu mu'amalat ma duk fiqhu ne to shi fiqhun nan shi kuma aka raba shi kashi biyu akwai ta'abbudat ibada wanda ba hankali me yasa Allah ya ce in za mu yi azhar mu yi raka'a hudu akwai wani hankali a ciki Allah ne kadai sai hikimar shi magriba uku safiya biyu shine ta'abbudat kawai kai yanda aka ce a mu'amalat akwai dalili da illa to za mu iya kiyasi mu'amalat to akwai kuma abu wanda yake ayoyi ne Allah zai nuna sanurihim ayatina fil afaq ayoyi ne za su bayyana wanda za su nuna gaskiyar Qur'ani da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah yake zai nuna su ne nan gaba to nan da suka bayyana domin Allah ya tabbatar da ba wanda ya sani sai kaga malaman wurin tafsirin su sun ma ba su samu ba ba su samu dacewa ba wurin tafsirin su domin su ma yaji ne bari ba ku misali kamar duniya duniya malamu ma'alin sunna sun yi jima'i ta kaf cewa duniya shin fiɗe take kamar teburi kamar teburi to yanzu an gane kamar ƙwallo take kun gane wannan babin fikihu ne wannan babin aqida ne wannan babin mu'amalat ne wannan bab ayat kauniya سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق آيات كونية يعني أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وأن الأرض سطحت إنما sai gashi nan qur'ani hujja yace ce ard an kin ta akan haka sai suka tafi ne ƙasa kamar teburi take to yanzu da aka gane cewa kasa ɗin nan ba teburi ba ce kamar ƙwallo take in ka zo ka ce musu kuma ƙasa yanzu kamar kwallo take ba teburi ba su ce a'a ba mu yadda ba me yasa ai domin ibn taymiya ya ce eh, kamar sai su fara kawo maka maganar salaf ko ko malik ya ce ko ko abu hanifa ya ce a nan aya kwauniya shi da kake mun maganar malik da shafi'i amma can maganar hadis da sallah ina maka maganar shafi da sallah ka ce kuma ba ba hujja bane ko hujja su sun me za suke juya nan kuma don kuma su toshe halin ilimi to Allah da ya ce afalan duruna ila al-ibil kayfa khuliqat wa ila as-sama'i wa ila al-jibal ya jabal yake ba kafaffe ba wato Allah yake ba kwa ganin yanda Allah ya kafa duwatsu wa ila jibali kaifa nusibat wa ila ardi kaifa daga nan za ka gane arzikin nan da ake magana ba kwallon duniya ake magana ba wato Allah a duniyar ku ya kafa duwatsu kuma ya muku suhul wato wurin tafiya kun fahimta ba yana maganar duniya ba ce amma wani wuri wal arda ba da zalika ha abdahu shine wato kamar kwai to irin wannan tafsirin kuma su ake faɗa da su ce a'a ya tafi malaman da sani ne la malaman da ba su ce sun san gaibu ba ba su ce sun san gaibu ba maganar aya ana gane abubuwa da yawa suna fitowa wai su ma ba musulmi suke gane su musulunta saboda ka dole mu rabi maganar fiqihu ka bi arba'a mazahib na sunna maganar aqida ka bi aqidar ahli sunna wal jama'a amma abinda suka ce hujja ne kada ka ce na ce kawai hujja magana ayat kauniya kowane zamani Allah zai fitar da ilimi ya nuna Qur'ani gaskiya ne har rage mutane ba rigima Allah shirya mu eh yana yin doka ba a nasu to kai doka kuma matsala a ina ganin doka ka gane a halin da muke ciki na zamani yanzu tunda annabi ya ce za a ɗauke ilimi za a saukar da jahilci duk lokacin da gwamnati ta yi doka ta hana wani abu to kuma lokacin wa'yansu za su yi cewa nan ne gaskiya take so abin da ya kamata a yi a buɗe mutane masu gaskiya sun kafa su ba koyewa kada yawan masu ɓarna ya hana mutum magana a ci gaba a yi taimakawa su kuma su ma da yawansu sun fada ne cikin wannan tarko ba tare da sani ba sannan kuma abin da ya ƙara yaɗa shi da yake yanzu akwai hanyoyin yaɗa ilimi da yawa irin su youtube irin su talabijin da sauransu saboda haka mutum na zaune a cikin gida ba wuya wani shaitanin malami can ya jefa wata kalma ta shiga ta yi barna a cikin mutane amma hana su ni abin da nake gani duk wanda kace za ka hana wani abu to za samu matsala sai dai a kwaɗaitar da mutane su yi taimakawa wurin yaɗa gaskiya mutane suna da hankali in suna ji to ta haka ne za mu iya maganin wannan abu su kuma wannan da suke kirarin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su dawo daga wannan hanya da a wannan ƙasa ƙasar nan da yake babu ilimi mutane matsalolin tauhidi ma ba su ƙare fahimta ba su shigo da matsalolin fikihu su ruɗa mutane su ji tsoron Allah cikin wayannan mutane ya kamata wato nasihar da zan baya hadde mata kada su yadda wani malami ya musu wa'azi ba tare da littafi ba littafin nan kuma cikin littafin dai na fikihu ne littattafan malikiya kada ya muku wata fatawa ba ita ba domin me misali abinda wayannan manyan malaman suka ce in ka yi shi ka tsira ta ya ka tsira kana da hujja wurin Allah domin Allah na neman ilimi ne in Allah ya tambaye ka ranar tashin kiyama kayi kaza kayi kaza me yasa ka ce wallahi Allah ga ilimi ya zo mun ilimi ya zo mun daga manyan mu malamai ilimi ne zo maka ta ya zama ilimi domin mutawatir ne ba zato ba amma yanzu da ka ɗauki buhari haka ka ɗauki ka buɗe feji kai aiki da shi ba da ilimi kake aiki ba ka san da me kake aiki da zato da zato wa ya gaya maka ma wannan hadisin na cikin buharin wa ya gaya ma yana ciki ba fashi aka yi daga baya ba wa ya gaya ma ta yaya zo maka mutawatiran na shi yasa malamai sun yi nassi in dai ka bauta wa Allah amaliyan aiki fiqihu to baka da makawa sai ɗaya daga cikin wayannan hudu saboda ka ku bata azumin ku ka ku bata hajjin ku ka ku bata kuma ibada ku ku bi wayannan mazhabobi domin rashin ilimi har ya kai ga wai mutum yi hujja da wayanda ake hujja da su ya zama abin kunya sannan kuma ya yi hujja da abin da ba a hujja da shi wai yanzu shine shine abin abin abun abun nan alfahari me abun alfahari shine malamai akwai wani zamani da suka ce kada wani ya sake ganganci ya inganta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya sake kun ga mu tsakanin mu na da dan fodiyo shekara wajen 200 yau din nan mutum zai je sakkwato yana neman wani labari da shehu dan fodiyo ya faɗa ba a cikin littattafai shi ba amma ana nan ana ruwaito shi sannan wannan labari ya zama ingantacce zai yi to wai shekara ɗari biyu kenan to ina yaya shekara dubu ɗaya da ɗari hudu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce za ka yi inganta magana wadda yake a ƙarni na farko ba inganta ta ba ƙarni na biyu ba a yi ba na uku ba a yi ba sai yanzu ka ce ka inganta wannan magana kuma ka fitar da hukunci ka ɗora mutane a kai ka sa musu rudani sannan abu ɗaya da yake shine rena malaman farko yana daga cikin abubuwa sha takwas Ali bin Abi Talib rawaito in ƙarshen al'umman nan na la'anar farko shi yasa shi'a ta fito a ƙasar nan da sauƙi mu ne wato garkuwar sunnan mu da kanmu muka bi muka rusa ta sai shi a ta shigo ta yaya muka rusa ta domin a cikinmu ne aka samu waɗanda suke inkarin ilimin salaf su hujja a su hadis ko me ko qur'ani wannan kuskure ne qur'ani hujja ne hadisi hujja ne amma da sharaɗin tafsirin malaman farko saboda ka in ya kawo maka hadisai bari ba ku misali me yasa suka samu shi'a a cikin ahlul hadith masu turo hadith kamar at-tirmidhi an-nasa'i da sauransu in kun duba minhajus sunna na ibn taimiyya ya kawo ishara gare shi a cikin ahlul hadith akwai wanda suka rawaito wayansu a hadisai wanda a in sun yadda ba ingantattu bane game da ahlul bait sun rawaito su to yau in ka rusa ilimin mutanen farko sai ya ɗauko irin wannan hadisai daga tirmizi daga annisa'i ibn abdullah da irin su sai ce maka ai ga abin da littattafanku suka ce game da ahli bait kuma ku kuke cewa in annabi ya ce magana ba abin magana kowa ko ba ta ba da ya ce cece sa na zama shi'a alhali yadda yake wannan hadisin da tirmidhi ya rawaito wannan hadisin da nasa'i ya rawaito wannan hadisin da kaza babu wani imamul hadis da ya inganta su duk da isai ne babu wani malamin hadisi da inganta su duk da isai ne na ɗaya na biyu ba kuma haka al'a'imma suka fassara su ba wannan hadisan suna nuna falalan ahli zai amma duk falalansu ba su kai falalan abubakar ba da umar da usman suna da falala ba a ce ba su da shi ba amma ba su kai can ba shi ne tafsirin mutanen farko to in kai ka rushe tafsirin mutanen farko ka buɗe ma yara su zama shi'a ashe dole mu dawo kan tafsiri in ba haka ba za mu kawo fasali cin ƙasa Allah ya shirya da mu shi ne fa'idar da muka samu cikin wannan ƙarshen ayan nan nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin bi ilm aka ce kuma duka malamai sun ce la yufidu al-ilm illa at-tawatur sai abin da zo mutawatir wanda zai yufidu al-ilm ahad la yufidu al-ilm saboda ka ilimin ka ya zama mutawatiran daga malamai Allah ya shirya da mu alhamdulillah takardar a ah, tana karanta ko ina zuwa ina zuwa ina zuwa kuna eh ba ita a ba ita a cikin takardar ko to sun Allah shiya bari a gama to amin amin amin wannan gashi da above islamiyya school for the deaf Sheikh Abubakar eh, Ahmad Abubakar Gumi Islamic School for the Deaf temporary site uh, the above name Islamiyya School for the Deaf Children Youth Adults as usual in Ramadan here we bring our contribution some ta 2000 fi sabilillah mun gobe za ka ji karantawa don mai tarzukan ya bayan nan kuɗa ne zai kawo to to to ba ba abin da yake billah ba sai kudin amma gobe za ka ji karantawa ali da da Allah ya yi eh ko da ba ta kawo sadaka da ta yi da ta fara wannan to Allah ta ka mata da alheri Allah ya saka mata da alheri kana cewa shi da cewa ba a cikin kafin sai a masallaci guda masjid haram sai da sharaɗin da aka ce in kwanakin itikafin ka zai hada da juma'a to ya kasance a masallacin wato da ake sallar juma'a eh wanda ake sallar juma'a to wannan zai tambaya ka ce jama'a shi ya haɗa da hajji a gida a tattuwa na iya karatun alƙur'ani eh abin da abin da kuma kenan ai duk malamai sun ce wanda zai iya sallah a gida fada fila to ya fi alheri ya fi falala wannan saka mata da alheri Allah ya saka musu da alheri